a jiya ne dai hukumar tsaron farin kaya ta najeriya wato dss ta nemi wata babbar kotun tarayya da ke nan abuja da ta bata damar ci gaba da tsare mawallafin jaridar desert herald malam tukur mamu har na tsawon kwanaki sittin. don samun damar ci gaba da zurfafa bincike akan zarge-zargen da take masa. DSS wacce lauyan ta wakilce ta, ta shaidawa mai shari'a Nke Ohemaha cewar ta samu kudaden kasashen waje da sauran shaidu a gidan malam tukur mamun don haka akwai bukatar ci gaba da ƙara bincike tun da farko dai lauyan hukumar na dss hamza fandogari ya shaidawa kotun cewar 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato interpol su ne suka kama malam tukur mamu a ƙasar misira akan hanyarsa na zuwa ƙasar saudi arabia a ranar shida ga watan satumba ya ƙara da cewar bayan kuma an dawo da shi najeriya an gudanar da bincike a gidansa da ke kan titin Aliladan da ke sabon kawo GRA da kuma ofishinsa da ke layin Marnoma a unguwar Sarki duk a birnin Kaduna. ya ce kuma sun gano wasu ababe da hukumar ta dss ta ce tana da zarge-zarge a kansa domin su ta ce ta gano riyar ɗaya na ƙasar saudi arabia da dirhami saba'in da rufi na indiya guda dubu ɗaya da ɗari biyar daga bisani mai shari'a kiyon maha ya amince da bukatar hukumar ta DSS na ci gaba da tsare Malam Tukur Mamu har nan da watanni biyu. To ko mai lauyoyin tukurmamun za su ce akan wannan batu? Sunana barista G. A. Musa ina ɗaya daga cikin lauyoyin Malam Tukurmamu. Na farko muna da umarni daga wajen iyalinsa akan cewa kar mu yi magana ko shishige akan ishu da ke gaban DSS. A bar hukumar DSS ta yi bincikenta. Sannan muna kira ga su hukumar DSS abin da suke mishi a yanzu haka media trial ne. Kundin tsarin mulki ya tabbatar da cewa shi ba mai laifi ba ne har sai kotu kotu ta tabbatar da cewa shi mai laifi ne so muna kira ga dss su daina wannan media trial mun karanta a jarida cewa su hukumar dss sun samu oda su tsare shi na kwana 60 sun ba da shaidu a gaban kotu da aka ba su wannan izini in dai har wannan izini da muka karanta a gaban kotu da su shugaban hukumar dss suka gabatar to alhamdulillah mu tim na lauyoyinsa da mu haɗu da dss nan ba da jimawa ba a gaban kotu kuma allah ya yarda gaskiya za ta bayyana sannan muna kira ga al'umma su daina magana akan wannan abun da ba su da sani a kan shi su bar hukumar dss ta yi aikinsu sannan duk wani magana da aka ce ya fito daga bakin familinsa muna tabbatar wa jama'a cewa daga yau wannan duk ba gaskiya ba ne position namu har yanzu shine su dss su bi doka da oda hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria